dan Allah ki tsaya ma tun ɗazu nake bibiyar ki dan Allah ki hakuri mana ba ki ga tun a can nake binki ba ki hakuri dan Allah ni ba ne daga birni an gaya ma ni irin shashashin matan nan ne ni jije ni na fi karfin ka ya kai haka ka bari tana marin ka ya kauye ta mare ka bari in gaya ma inda ni ta mara wannan yarinyar da tuntuna na nayi maganin ta amma ka bari ta wuce dan tsare miji me zai ce shi kuma na amma ka san me wallahi ni hakan ma da ta ta burge saboda ta tabbatar min da cewa yar gidan mutunci ce da ni ne wannan yarinyar ta mara ba da sai nayi sanadiyan barin ta duniya wallahi ko amma wai kuma ka bari wai ta wuce ba za ku gane ba amma dai ni koma me za ku faɗa ku faɗa ni dai abin da na sani kawai yarinyar ta burge ni da Allah ku zo mu tafi tamare ka kuma mu je mu je da Allah samarin birnin mai suna sun samu ne ni ɗaya aure da ba daga cikin sai mu tafi can birnin ko kawata Ya ki da soyayyen Salis. Ke ni fa daman ta maneji nake yi da shi. Ke yanzu nan ko wani ya ce yana son ki a ciki ba za ki amince ba? Ba za ki yadda ba? Hmm, kawata kenan. Ai da gudu ma kuwa. kin gani ko kefa? Kin ga sai mu tafi birni can mu ci gaba da ƙawancin ko ya kika ce? Ke. Ai kuwa, ban ce Hmm. an wallahi dan birnin nan tunda na zan shi na je ina son shi wallahi tallahi to an banne ki aiki kin riga ni a baki ne amma ni zan riga ki a zuci mm. ni dai na riga na gaya miki ko ta yaya ko ta halin kaka ni ke sai na he ya so ni wallahi abin da ya faru kenan ah, to ka gani wallahi assalamu alaikum ah, akwai ƙarya Allah baka yi rai mu Allah ya kiyaye mana Allah ya kiyaye mana kuli mun amma mu ka Allah ya kiyaye mu tunda ba ba ka iya gaishe to tunda ba abin kirki kuke aikata a cikin garin ba ai Allah ya baka yawan rai da ka ganna a hargitse cikin tashin hankali a gurguce a gaggauce eh. labari gare ne da dumi sa da zai taimaki wannan gari sa. mai daɗi ne. Wato Malam Liman. Allah baka yawan rai. Wasu baƙi aka yi suka shigo cikin garin nan daga birni. Idan ka gansu kowanne da gashi kamar an ɗauko kuciya an ɗora akan. Sannan sun bi 'yan matan garin nan suna tafin su ɗaya bayan ɗaya. To, su tare su musu me? Tun nan liga taho da gudu wallahi na san ba abin alheri zai hoki ba. to wannan abin tsiyana bakin garin taho su yesterday bakin kirki har sun koya min turanci wai kanka towa kai mun mutane wa gabakin Allah baka yi wa rai duk wata hanya da ka sani tana garin nan babu wanda ba su garin daga gansa a jikin wancan katangan wancan kofar gida daga gansu a can za a ci mana sun zo jiya jiya hmm, a gari na hmm, a samu wasu hmm, baki su zo ba da sani na ba Allah shi baka yau rai lallai ya kamata a gaggauta ɗaukan mataki akan wannan al'amari ina suka sauka to baka wanda ya ba su masaukin nan ba a ne a eh? gashi nan hmm? an zo kwato kai ka sauke su saboda Allah wajuju da majuju ka ba masauki a garin nan ka jance wani abu ne akan sa amma dai lalle kai kan kai kam da dan matun birin mahaukaci haki munafikin Allah Allah shi isa min da ai munafiki kai wani a ci gaba sa kamar Allah shi min baka isa gare ka wallahi ni ka kai mashari kai da nace ma bakin ga yesterday sun ka taho kuma ko da sun ka taho lar abin arziki sun ka taho abin kudin su abin arziki kai munafiki na kai kai da aka munafiki kai munafiki na kai da wallahi Allah ba kai warai idan da sun ga abin arziki sai sun san sai sun zo fada ta ba su masauki ina zo san mun da su an gama an gama Allah ba kai warai an gama Allah ba kai warai ya zauna in je in taho su in ba haka ba zai je Shista Allah yi ka baki dan wallahi wuta za ka tabbata kai ka kai kuma ka tsaya bayan tukunya wallahi tallahi idan muna cikin idan muna wutan kai ka tsaya bayan tukunya shege mai kama da yan maro yana hanya me gani fada mina hiki na wallahi wannan haka ni wallahi wannan ba Allah zai iya kawo mana ba hmm, kai yanzu hmm, saboda rashin hmm, natsuwa da tunani ai ka yau kwana nan kwana biyu da tura ka da kira mutane sai yanzu in kake dawowa shi zai tabbatar ma da cewa mina hiki na Mun har gullalla nan jiya da aka yi. Ah. Allah ya baka yawan rai. Wannan ai ba munafunci bane. Munafunci ne. Allah ya baka yawan rai. Na zagaya lungu lungu sako sako dan in nemo innan bayan Allah ban gansu ba. Sai wayewan garin nan yau. Da ina gansu a gefen gidan liman. Allah ya baka yawan rai. Shine hina karkato su na ce mu taho zuwa gare ka kana neman su. kuma ba su kasa abu ba suka fi wani zuwa gare ka ga suna Allah baka yawan rai suna da tarbiyya ma ashe bayan Allah daga ina ah. Allah baka yawan rai mu baki ne amma dai ga jagoran tafiyar nan <laughs> daga ina daga birni daga birni bai da suna daga birni dai kawai <laughs> Allah ba yawan rai kana ganin su wasu jajaye da su da disheka a kai wai daga birni Allah shi baka yawan rai kaji sun ce daga birni suke daga ganin wa'annan ba ba sa jin ba masu jin magana ba ba sa jin magana to haka dai haka dai da dai taho mutum da binni haka dai shi zama dan iska to kai a garin nawa ka taba gani mutumin kirki da da gashi irin wannan to cikin garin gani ko hadi min mutum goma masu kirki a a gaskiya yan garin nan kuna da sa idanu su duka ma to yaushe muka zo garin jiya ne ko kuma sannan matan da muka tsaya a garin ba su ce kwana talatin ba. Musamman talatin ba su ma da yawa. Eh! Ka talatin ne babu yawa talatin ya ce ai na zai ce hamsin ah, ai kwara talatin ne wanda ya take nan a ciki nurin waka nurin waka na fi ka iskanci na rantse da Allah na fi ka iskanci na zauna na Lagos don warka ko ba haka bane haka ne ah, ko ba haka bane ba liman da mun fahimci iskancin na ba za ka nuna min kai dan mariki ne to na rantse da Allah sai sa daga kan yanke ba holaye na dan nake su yamana yamana aure kike ta kama aure muka zo ne ma kai to ne wa faita na kona gidan shi Ya kawo annoba. Gaskiya. An ta nemo mana. An ta nemo fetur a kwana gidan shi. A'a ba za a yi haka ba. Ba za a yi haka ba. Nane. Hankuri dai na kai. To an lissafa har da yata a ciki? Eh? Ni ta. Allah ba kai ware ai aikin gama ya riga ya gama. Mai gari yan matan da suke garin nan gaba daya. Mai hmm, gari? Idan aka tattara sai ba su wuce hamsin ba. Sun kwashi talatin ina abin nan. Ka sha shayi. Allah dan hada kayan shayi. Ai haƙuri da shi akwai babban saƙo yana nan biyowa bayan da. malima ai haka ka ga zargi babu kyau ko me hukunci mai zargi ka ji tsoron Allah ka kawo aya Allah shi baka rai wannan al'amari ba zargi a ciki wannan tambaye ka abinda aka tabbatar ne amma da sannu za ka fahimci abin da ake faɗa. To malam liman munafiki ake kai ma. Ta za a ka sani ka take sani ba ka wadan gaskiya an tambaye ka hukuncin wanda ya yi zargi. Zan zo ku to. To na baka dai. yaushe ba ka tsoron Allah a ce maka ka faɗa hukuncin mai zargi in ka ki faɗi. Na sani ka ta ki sani. Ka bari ka shiga wuta. Ba da laifi. Ko kuwa. Haka nan ta wallahi. Allah ya baka yawan rai. Idan da zargi ne ba za a zo a ce an gansu ba. Amma ni da idanuna na su tare da 'yan matan. Ka gan ma yana. To kai da an munafiki. Ka zo munafiki da zargi. Wannan. Ko da sun ce. <laughs> Sai ka ga mace akan mace. Turmi da taɓarya. Sai ka ga shi hauta. So so mun hauka. dariya neman aure maka zo yi kuma gari in baki ba sa zuwa ai gari ba zai ba ba ci gaba kuna da kuna ba ku yadda kullum muna masallaci ma aure muka zo yi garin nan fa sai ga mutum da katuwar riga sai ga shiga wuta ashe na kana aka tamu ga aiki wallahi ne sun zina fyaɗe shan giya sai ga mutum da kananan kaya ya shiga aljanna wallahi haka nan na ko haka bane haka hon to Allah kyauta me gari kai ƴan mata talatin maza uku su ne za su aure goma goma za su aura to ko da fagen iska ne a ciki ne fa za ko da fagen iska ne ba ka ji an ce ilimi zurhi gare ba kai kila kai inda ka tsaya ilimin naka bai kai can ana iya yin haka nan ba ah, ilimin yan birni and beyond kwana nawa za ku yi kuna nan tukuna dai kuna nan tukuna iyayen ku za su amince ku zauna nan iya dindindin ah, insha Allah ah, insha Allah ai za mu jima anan saboda anan za mu aure su anan za mu zauna eh, ayin Allah da za mu dan Eh, na ba ku dama to Allah shi albarka ni Allah shi albarka mai gari so mun hauka dariya akwai wani sakon ma zai biyo baya babu damuwa eh, wannan wannan no ni za a ba ni zan kawo ma ranka eh, rade sai wutar da muka so mu jawo da gidanka zuwa gidana saboda su ka san mutanen birni to dan takwata kana ji da komai dawa haba na gama to yanzu za mu je to shikenan za mu je shikenan yawa yawa mai gari yana da magana eh amma saboda Allah mai gari kana ganin waɗannan mutanen ba fa mutane bane waɗannan ba sune wajuji da majujin da aka ci zo daga mangon duniya su biyu zo su addabi kowa da kowa ba ko sune katangon mangon duniya wanda ya yajuji suka kasa rusawa hmm, su shigo na na karbe su Allah ya baka yawan rai kamar yadda ka saba bayani kake ta zaka ga eh, mutum da manyan kaya ya shiga wuta mutane da ƙananan kaya sun shiga aljanna hmm, Allah ya baka yawan rai a cikin wannan jagorancin naka muna maka fatan alkhairi ne a matsayin ka na sarki a wannan gari kar ka je ka fada ga halaka ni ka san iskancin da nayi da na'ibi to lokaci yayi ni jan kira sallah ba sai an taso ni hmm. na yi kasaru abin da ke ta ban mamaki wai garin nan an je ana ta yama ɗiɗi saboda ɗan ƙaramin gari ne na ana cewa wasu baƙi sun zo daga birni suna tattara 'yan mata sai ya ɗa maki. Allah ya ma ya taimaki mutum da mai garin mayan kuɗi ne. Ka mu shar sai yanda muke zuwa mu yi a garin nan a ah, sosai sosai sosai amma muna ta magana na ga Sadiq sai wani tunani ke muke ke damun Sadiq ba lafiya ne lafiya wallahi na kasa manta tunanin yarinyar nan da na haɗe ta bakin hanya wai yarinyar ta zabga ma mari din eh, ita ne kake tunani wallahi ita nake ma wannan magana akai kana da matsala saboda wannan yarinyar kaga dai abin da ta ma yanzu zuwa gaba baka san me za ta ta ma ba ta kalla tsaban irin ka a cikin mutane ta mare ka yanzu gobe kuma me za ta ma kenan <clears throat> ji bara ka gane bane a matsayin ku na maza yan uwana ya kamata a ce za ku iya fahimtar abin da nake ji Baran mu koyi muku ba ni yanzu ma shawarar nake ba zan iya barin garin nan ba sai da yarinyar nan a takaice dai wallahi za mu tafi da ita birni lalle ka faɗa soyayya mu da muke son mu yi mu tattara mu yi abin da ya kama garin nan mu garin nan kake magana kuma maganar ma tafiya da yarinya ya kamata da kai lissafi mai kyau gaskiya domin mi abin da ya kawo mu garin nan mu bar garin nan zan iya daukan ta mu tafi birni da ita ta shiga cikin mu ga mu tafi tare kwarai kuwa don gaskiya ba zan iya barin yarinyar nan nan wato najib na dauka cewa kai namiji ne zaka fahimci irin abin da nake ji a raina ba za ku gane bane wallahi ina son yarinya so ban naka ya fara wucewa na yi soyayya ya soyayya da mari kai tsaye haka kai tunani gaskiya gaskiya kai san shawara magana ya mata. Sannan ku da zuwa. Kun karaso kenan. Wallahi mun ƙara Sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa. A gari a aiki. To yanzu dai ya kamata a fara koya mana irin abubuwan birni. To yanzu abin da ya kamata sai ku zo mu je mu koya muku abin da ake a birni. Wato shaku. yauwa sannan yanzu abin da nake so da ku ba tare da ɓata lokaci ba kawai ku zo mu shiga ciki kawai ɗaki kuma me za mu yi a ɗaki eh mana abin da ake a birni mana ko kun san shi ne anan tsaya mana ku fa abokanan mu ne ko ba ba bane mu a birni muna abokantaka mace da namiji ko ba ka ba so abin da zamu koya muku yanzu a cikin nan shine abin da muke yi a birni ana kiran shafu zamu koya muku kowane lungu da saƙo gaskiya ni dai ina jin tsoro bai kamata a ce kuna jin tsoro ba yi ba ku son kuma wasu ranku zama 'yan birni wayayyu ba ku son ku zama irin mu har mana mai kyau manyan yara san birnin na akwai daɗi. Ai ba ma ki ji komai ba nake gaya miki. Abin da ya kamata yanzu ko kin san ma me ke faruwa a wurin ki kurin zan yi kai ki can birni ki ga yadda ake rayuwar birni. Dan Allah? A da gaskiya nake miki wannan magana. Kai amma wanda gaskiya na ji daɗi sosai. Ah, wow. Ƙawata, gaskiya wallahi 'yan birnin nan sun iya soyayya. Hmm, ashe ke ma kin fahimta haka, ni kin san me ma caye ma zai aure ni sai mu tafi can birni. Ai nike gaya muku ma a gida ɗaya za mu ajiye ku a can birnin ma, saboda ku ci gaba da ƙawancin kamar yadda kuke a nan. <sighs> Gida ɗaya. Wallahi ko ba ka ba abokina sosai. Amma mun more gaskiya. To yanzu dai ka ga yamma yayi ya kamata mu je gida kar a neme mu ko? to shikenan sweetheart na ba matsala amma dai ina sa ran gobe zaki zo in Allah da kai maka sa ai dole in dawo to shikenan sai an ke mai zuma ina tunanin ke ma da ke za a dawo ko ba ka da matsala kai ki tafi da wato in Allah da gobe zaki samu abu ne ka samu fiye da wanda ka samu sai an ji in Allah ya <laughs> abokina mun fasha shagali ka fice ni na zama da da mace Allah ubangiji ya kyauta wallahi sai ka fice menene ban ban miki ba ga abinci nan ga komai da komai haba Allah hakuri ake yi mana abinci ne aure to menene wallahi wallahi sai ka fice ni dan ba zai yi irin zama da namiji kamar mace ba in baki ci in baki ci in baki sha in baki wajen kwana in baki zan tsora amma ki zo kina zagi na wallahi Allah ya kama ki menene bana miki a cikin gidan nan kai baka sa abin da ba ka ba cikin gidan menene bana miki ci da sha da komai da komai haba da alaikum yawa assalamu alaikum haba da lu lafiya tun da waje ana cikin haine ku in kada iyalinka an ce ciwon ɗan namiji ɗan namiji ne ga gashi nan ina ba ta ci ina ba ta sha ga wajen kwana ga komai da komai amma ta ce ta yi wallahi ta ɗan gidan za ta fi wai da ni da mace ta yi miki to kamar ya ni kun ga ma tafiya ta ina wuri da Allah zo mana zo mana to na san matsalai ka san menene na rantsi da Allah tunda ta sako wannan kalmar cewa da kai da mace in ɗaya kuke eh. ba ka gamsar da ita to albishirinka gogo. Hmm. ba ka da labarin hiru ya kawo babban magani mai kyau ingantacce wato ten bullet haba na rantsi da Allah to ni bi zan yi da za ka bani bullet kana ina hmm, jira ni in ba ni minti biyar eh. ina zuwa hmm. Hmm, salamu alaikum wa alaikum salam yawa barka dai yawa eh eh ka shi. wannan da ka ci abinci da dare ka raba shi uku to sai ka sha kawai na baka da wannan amma wannan kuma ka ajiye in ya sala amma kana ganin wannan zai aiki ko na gwada manguna da yawa wallahi sai aka jin na yana da kashi ne kai na baka da wannan sai an jima ne gida dan Allah dan annabi kai hakuri dan Allah da annabi koma bana dan Allah ne zai wani irin haƙuri su so su aka da ƙarin shi ba da nan annabi mu je mana su aka dan fada a ani na ce kai haƙuri dan Allah kai haƙuri ha ɗaya mana gaskiya ne ten bullet yana aiki domin na gwada na ga aikin hello ten bullet magani ne ingantacce mai kyau su tsoho koko yaro za ka iya amfani da shi a kowane lokaci don samun karfi a jika sannan kuma da gamsar da iyali garkan da mai bukata sai kira wannan lamba waya kamar haka a duk ƙasar da kake ko ko a jihar da kake za a iya kawo ka da magani Thank you.